A cewar Babban Bankin Najeriya CBN kudaden shiga da kasar ke samu ya fuskanci koma baya inda ya ragu daga naira triliyan 39.57 a cikin watan Yuli zuwa naira triliyan 38.57 a cikin watan Agustan da ya gabata. Batun da kwararren masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi ya danganta da matsalar cutar COVID-19 da ya sanadiyar dakatar da duk wata hada-hadar kasar a cikin 'yan watannin da suka gabata. Wannan ba rasa nasaba da matsaloli da ake fama da suna matsalar tattalin arziki da kuma karancin kuɗi a hannun jama'a sau ya tuwa maimakon a samu naira wajen kaman biliyan ko triliyon ɗaya da ɗigo biyu haka ko da ɗigo uku sai aka samu kamar naira biliyon ɗari tara ka ga abin ya faɗi ƙasa da yadda ake tsammanin shi wannan kuma bai rasa nasaba da tasirin a cutar corona da zaman gida da aka yi da rashin kuɗi a hannun mutane ba sannan na biyu abin da ya shafi wannan irin bonds da debentures shi kuma na kasuwar hannayen jari wanda ya shafi kasuwa kasuwanni yan kasuwa su ma wa'annan irin rance na karamin lokaci na hannun yan kasuwa shi ma ya faɗi daga kimanin a tiriliyon talatin da takwas zuwa tiriliyon daidai da dugo biyu kin ga wayannan fada-fadan yana zamanto kuɗaɗe sun yi karanci sun dan yan dan samu tsukiya a bangaren tattalin arziki na Najeriya manya-manyan alkaluma suna fakenan a cikin tattalin arzikin Najeriya wanda tasiri ne na waɗancan matsaloli da aka shige su na matsalar corona a Najeriya a nashi bangaren shi ma masanin tattalin arzikin ƙasa Kasim Kurfi cewa yayi yadda suka yi magana din credit din yi kasa kuma dole ya kasa an rufe kasuwa tun daga April March May June July August kasuwar da tana son ta falfado kayan ma ta fara cewa a bani kaza a bani da can kaza zan yi kaza to su ma creditors waɗanda suke yan kasuwa ba su ce suna buƙatar wasu kuɗaɗen ba su saboda haka dole bankuna za su asara eh an yi wannan asarar amma ta ɗan lokaci ne in abubuwa suka buɗe yanzu kin ga za a fara amsa kuɗi ana son a sauye sabon shekara da esma to kuma credit din da ya ja haka saboda kai bankuna me za a yi cewa su suka yi asara dan suke kai kudi suna sayan treasury bill kuma yanzu gwamnati ta ki amsa sannan ita ko gwamnati ba ta yi asara ba dan dama yan ta amshi kudi ne ita ke zuwa daga cikin aljihun ta tunda ita ba na ba take da kuɗin da ta je aje ne ta ba su wani gwamnati ita ma gaba ya kai ta. Wannan matsalar da tattalin arzikin Najeriya ya fuskanta ya samo asali ne daga fuskantar gibi da naira biliyan ɗari bakwai da talatin na kuɗaɗen shigar da gwamnati ke samu. Lamarin da tasirinsa ka iya sa kasar fuskantar masassarin tattalin arziki a cewar Dr. Isa Abdullahi. Idan aka sake wannan abun ya daure ya ci gaba da faduwa din to matsalar masassarar tattalin arziki da aka shiga na recession to za a iya dosan wannan saboda zai taba manya-manyan alkaluma na hannayen jari na zuba jari a cikin ƙasa zai taɓa matsalolin abin da ya shafi um, hada-hadar kuɗa zaɓe a cikin ƙasa zai iya taɓa alƙalumma na walwala da jin daɗin jama'a to uwa uba kuma idan ya tasiri akan ma'aunin tattalin arziki na GDP har ya zamanto zango biyu yana faɗuwa ƙasa to shi kenan an shiga recession an koma masassarar tattalin arziki wanda aka fice a 2018 to saboda haka a wayannan matsaloli ya kamata a lura da su sosai shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya